matsala ce muka samu ta tangarɗar na'ura amma yau da misalin karfe 8 na dare insha Allah za mu saki a duniya a zinariya hausa tv da ke kan youtube mutane suna yawan kiran mu suna cewa sun shiga sun yi dalilin ba su samu eh, fim a duniya ba ka shiga zinariya hausa tv da ke kan youtube duk ragowar yan gangan ne barayi ne wanda Allah yana kallon su kuma Allah shi ne zai zama alƙali tsakaninmu da su ina kira ga yan dalilin yan kuma abokan aikin

za mu saki a duniya a zinariya hausa tv da ke kan youtube mutane suna yawan kiran mu suna cewa sun shiga sun yi dalilin ba su samu eh, fim din a duniya ba ka shiga zinariya hausa tv da ke kan youtube duk ragowar yan gangan ne barayi ne wanda Allah yana kallon su kuma Allah shi ne zai zama alƙali tsakanin mu su ina kira ga 'yan dalilin 'yan kuma abokan aikin mu ba ji daɗi eh, ta eh, ƙawata. Eh. sosai ko? Gaskiya ne ya yi kyau. Gaskiya ne. assalamu alaikum ya sahi ba safiya salama sallah samun salbin falan falan falan ki basalin ki fala idona ya rariyar amaran murmurar masarar marmarin man da da ramar daren dare rediyon da magaran ma za faɗa wurin mu wato biyar Allah ina ganin ki nake ina kunna tsananin bala'i kuɗin da lama san ki san ki ne yasa na faɗa ce kwalkwalin ki akwai ki digin coci da tilla cokalin cilin cikin zuciyata ke ce zuburutun nan da rutun madararin mazarutu zoben zinariyar zuciyata me haɗin ku da shi wannan fa haka muka da ke haka muka da ke Haba bi me na mari. Amma ba haka muka yi. Ya mi laki da wannan kina gana ba kamar. Haba baby me na na mari. yake ne. Haka ce. Kai kai zan me haka me haka. Me. Me haka. Yo ba haka. Haka za a yi da ke.

haba haba kai kuma bebi ya za ka min haka a ah, inda ka gwada inda ka gwada da biddi to wani ta kar ah. na ga ina gani kuka ga hago a wani mai askirim ya siya miki askirim amma ni ce ba ki kaunan ina wai yo bebi ana harara bebi bebi bebi dan Allah bebi dan Allah ka taimaka min ka ya hakuri ka ya ke kuma fa eh sai ki dai san ki nemi bebe ni ba bebe ki bane amma kika ci amana ta daga gaga a ki je ki nemi bebe ki kawai dan Allah ni ba zan iya ba kawai ka taimaka min taimaka min inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu shikenan ba wannan ba wancan kai amma wannan gayan ya cuce ni ubangijin Allah tsine mai albarka wannan bare yi albarka wannan dan tsinan niyan <laughs>